Awal Musa Rafsanjani mun gode da wannan dama da ka bamu mu tattauna da kai. Gashi dai kun fitar da rahoto da ke cewa cin hanci da rashawa tsakanin sojojin Najeriya na don kwafar da ƙoƙarin gwamnatin ƙasar wajen kakkaɓe mayakan Boko Haram. Wani ƙarin haske za ku yi dangane da wannan rahoto da kuka fitar a yau? wannan rahoto ya nuna mana yadda aka yi badakala wajen siyan kayan yaki don a yaki wato boko haram da kuma sauran 'yan ta'adda a najeriya rahoton ya nuna mana kan cewa sata kudin nan aka yi ba a ce komai ba kuma in ma an kawo kayan tsofaffi ne waɗanda ba za su yi wani tasiri ba an kashe kudade sama da biliyan goma sha biyar ta kudin amurka akan batun su wannan kayayyaki da za a yaki yan boko haram da kuma sauran yan ta'adda amma ba abin da aka yi ba mu ga komai ba saboda wato yadda ake ba da kwangila da yadda ake so makamai babu gaskiya a ciki zamba cikin aminci ne. To a iya binciken da kuka gudanar shin kun gano cewa wannan kuɗi da ka ambata wato dala biliyan goma sha biyar da ma mataimakin shugaban kasa a bara yemi banjo ya ce an wawure su daga wato asusun tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe shin kun gano cewa waɗannan kuɗaɗe an yi wa su ne tsakanin sojojin najeriya ko yaya eh ba wai kawai sojojin najeriya ba ne waɗannan sun haɗa da wato mutanen jami'an gwamnati na wacce gwamnati da ta wuce da wasu daga cikin jami'an tsaro da su aka haɗa baki aka sace waɗannan kuɗi ba a sai makamai ba ba a taimaki sojoji ba don eh, su samu kayan da zai ya dace su amfani da su don su yaƙi yan boko haram da kuma sauran yan ta'adda a najeriya saboda aka kuɗi haɗin nan kawai aka kwana da su aka je ana harkar wani eh, siyasa da su ko kuma aka zo aka ba wasu daidai kawai don a kyautata musu To a rundunar sojin Najeriya dai ta sha musanta zarge-zarge masu nasaba da kaman bayanan da kai dinnan a yanzu. wannan bayani ba wai maganar rahoton sojoji ba ne ana ma maganar bayani yadda aka yi kala wajen da sunan su makamai da za a yaki wato ta'addanci a lokacin tsohuwar gwamnati da ta wuce saboda haka in ka kula aishi shugaban kasa da izoma ya sa kwamiti don ya binciki yadda aka yi wannan kala. har aka sace kuɗaɗe yanzu aka sa ka kula ai akwai shi da shi ai yana nan a cikin ana masa shari'a da sauran makarraban waɗanda suka sa ake zargin su sun sace kuɗi na so kayan wato yaƙi da musu so ba saboda haka ba wani so da zai musanta ma wannan saboda shi da kansa shugaban kasa ya kafa kwamiti don ya binciki waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari. To a awal Musa Rafsanjani muna godiya da wannan dama da ka bamu muka tattauna da kai. To ni ma na gode Allah ya saka.